على آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين wanda kuma shi ne yammaci na sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiya idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun cike ne a ƙarshen aya ta talatin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul zufuro. yau kuma za mu tashi farkon aya ta talatin da shida wannan kuma shi ne darasinmu na uku a cikin sura mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب ولن ينفعكم اليوم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون Ubangiji ce wa man ya'shu an zikirin Rahman dukan wanda ya kawar da kai daga ambatan Allah wato ambatan Ar-Rahman ambatansa ko zikirinsa shine alqur'ani mai girma wanda ya kunshi hukunce hukunce yi kaza ka bar kaza ya kuma kunshi labarai da kissoshi waɗanda ake kawo su domin su zame wa ɗan adam wa'azi da izna laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqan alladhi bayna yaday wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sai mutum ya kawar da kai babu ruwan shi da alqur'ani baya karanta shi baya kokarin sanin ma'anarsa ballantana ma yayi aiki da shi baya wa'azuwa da abin da da alqur'ani ya kawo na azi baya kwatanta umarni baya hanuwa daga hani shine wa man ya'shu an zikrir rahman dukkan wanda ya kawar da kai daga ambatan ubangijin rahma wato shine alqur'ani mai girma nuqayyid lahu shaytanan to za mu dora shaytan akan sa abinda ake nufi da shaytan anan shaytan cikin aljanu wani kangararren aljan cikin aljanu wanda zai rinka horarsa da munanan ayyuka ya rinka kawata masa munanan ayyuka yana ganin kyawawa ne shi a mahangarsa fa huwa lahu qarin fa shi shaytanin lahu a gare shi shi wannan da ya kawar da kai daga ambaton ubangiji zai zama masa qarin aboki na dindindin alladhi yuqarinuhu wa yulazimuhu wanda kullun yana tare da shi yana lazuntarsa baya rabuwa da shi fi hillihi wa tarhalihi a halin zaman gida ko a halin yayi tafiya duk suna tare Sai kullun kullum aikinsa shine ya kawata masa mummunan aiki shi kuma ya rinka ganin kyakkyawa ne sai ya aikata menene abin da zai dawo masa wannan shine kawar da kai daga ambaton ubangiji wato kenan karanta alqur'ani mai girma tadabburi wajen karatun da kokowar fahimtar ma'ana yin aiki da shi ita ce babbar ganuwa da za ta kare ka daga hare-haren shaitan daga hare-haren shaitanu sawa'un shayatin al'in ko shayatin al'in ta yadda ba za su iya tasiri a kanka ba gwargwadon yadda ka ne santa alqur'ani baka wuri sa na safe na yamma ba baka kuko fahimtar ma'anarsa to gwargwadon yadda shaitan zai rika kawo maka hare-hare kuma ya ci galaba a kanka a sallata shi a bashi iko a kanka don ba ka da ganuwa da za ta kare ka ba ka da garkuwa da za ta tsare ka wato kina anan alqur'ani shine babban tsaro ga dan adam daga dukkan shaytanu sawa'un shayatinul ins ko shayatinul jin wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa innahum lalle su shaytanu la yasuddunahum suna kawar da waɗanda aka dora a kansu anis sabili daga kan tafarki na shari'a wa yahsabuna yayin da su waɗanda shaiɗanun suka kawar suke tsammanin annahum muhtadun cewa su shiryayyu ne wato shedanu suna cin nasarar kawar da mutane ya kan tafarkin shirya saboda mai saboda sun kawata musu mummunan aiki su kuma da suka biye wa kawatawar shaidan sai suka ɗauka abin da suke kai din shine shirya shine daidai bayan ko ba daidai bane a mahanga ta shari'a dan ba abin da ke zama daidai sai abin da alqur'ani ya nuna kasancewarsa daidai hadisi sahihi daga manzon Allah ya nuna kasancewarsa daidai gyarariyar fassara ta sahabbai da tabi'ai ta nuna kasancewarsa daidai duk abin da bai zama daidai ba a wannan ma'aunin to baya taba zama daidai ko da mutum shi a karan kansa yana ganin daidai ne to a nan akwai abin izina ubangiji ta ala yake nuqayyid lahu shaytanan za mu sallata shaytan a kansa fa huwa lahu qarin sai ya zama wato ainihin aboki na dindindin tattare da shi sai kuma yace wa innahum la yasuddunhum bayan ana magana akan mutum daya a sallada masa shaytan daya sai aka koma akan shaydanu da yawa da aka sallada akan mutane da yawa domin wancan mutum daya din wanda man take nunawa lafazin man lafazi ne wanda yake lafazin sa mufrad ne amma ma'anarsa yana daukar ma'anar jam'i shi yasa wani lokaci sai damiri ya koma gare shi a matsayin mufrad wani lokacin kuma damiri ya koma gare shi a matsayin jam'i ubangiji yace wa minan nasi man yaqulu kaga lafazin yaqulu ai mutum dai kenan man sai aka ce yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai kuma sai amanna a madadin mai amantu saboda izna da mai ma'anar man ma'ana ce ta jam'i amma lafazin fa mufrad ne an ce ya kulu idan an kalli mai lafazin amma an ce amanna idan an kalli mai ma'anar wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ina fata fahimta a ce man lafazin mufrad ne amma ma'anarsa jam'i ne dan haka da aka ce wa man ya'ashu wannan an kalli lafazin shi yasa ya ashu ya zanto mufrad an zikir rahman na qayyid lahu saboda ya ashu din shaytanan fa huwa lahu qarin amma wa innahum to an koma hararo ma'anar me man tunda ma'anar ta jam'i ne wa innahum lalle su shaytanu sawa'un shayatinul ins ko shayatinul jin la yasuddunahum an sabili suna kautar da mutane daga tafarkin Allah wa yahsabuna yayin da su mutanen suke tsammanin annahum muhtadun cewa su akan shirya su domin aikin shedanu shine su kawata maka sako sai ka rika ganin birnin shine wayewa ne sannan aikin shedanu shine sai su kawata wa mutum bid'a sai ya rika ganin daidai ne ta barkin daidai da sunna wa ya sabuna annahum muhtadun ba dan bid'a fa na ganin abin da yake daidai ne gani yake kai da kake kiran shi zuwa kan sunna kai ne kake kan fata to wannan kawatawa ce dan kenan Allah ya tsare mu hatta idza ja'ana a wata kira'ar hatta iza da'ana idan aka dauki kira'ar hatta iza da'ana har ya zuwa lokacin da zai zo mana ciwa shi wanda yake nuqayyid lahu shaytanan idan an ce hatta iza da'ana har ya zuwa lokacin da su biyu za su zo mana a wata kira'ar kenan ana nufin shi shaydan din da kuma shi mutumin da aka sallada shaydan a kansa kana shi dan adam din da aka dora dan akan sa sai ka ji ya ce yayin da ya kalli shedanin da ya halakar da shi Ya ce ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain ina ma tazarar da ke tsakani na da kai bu'dal mashriqain shine nisan da ke tsakanin mafadar rana biyu fa bi'sal qarin sir da abokin zama sir da malazinci da ka kasance tattare da ni domin taranka da ni ka halakar da ni ne baka shirye da ni ba wato haka dan adam zai rinka takaicin shedanin da aka sallada a kansa yana da na sani ina ma a ce tsakanin shi da shi shine bu'udul mashriqaini wato nisan da ke tsakanin mafadar rana guda biyu Malamin suka ce an ce al mashriqaini ana nufin al mashriq wal maghrib amma min babu taglib ne da aka yi tasniya sai aka rinjayar da janibul mashriqi ala janibul maghrib kamar yadda ake cewa al qamarani ana nufin me rana da wata amma alkamar daban ashamsu daban kamar yadda ake cewa al'abawani ana nufin al'abu wal ummu an gane ku wato a madadin a ce al'abu wal ummu sai aka ce al'abawani al'ab wal um ina fata an fahimta kamar yadda aka ce al'umarani ana nufin abubakar da Umar sai aka rinjayar da janibin Umar akan janibin Abubakar kamar yadda ake cewa al-aswadani ana nufin al-ma'u wat tamru kamar yadda aka ce al-abyadani ana nufin az-zahab wal fidda amma sai aka rinjayar da janibin al-fidda ala janib az-zahab wani lokacin a ce al-ahmarani duk dai ana nufin az-zahab wal fidda amma anan sai aka rinjayar da janibin az-zahab ala janib al-fidda wannan shi ne ake kira at-taglib a cikin harshen larabci abu guda biyu daban-daban amma sai a ba su siffar daya sai kuma a gina tasniya a kansu ya laita baini wa bainaka bu'd al mushrikin yana nufin ya laita baini wa bainaka bu'd ma bain al mushriki wal maghrib ina ma tazarar da ke tsakanin na da ke tazarar da ke tsakanin mahudan rana ce zuwa mafadarta kaga ainihin sun ya kai nisa daga mahudan rana zuwa mafadarta haka waɗansu malaman tafsiri suka ce waɗansu malaman tafsiri suka ce a al mushrikin din ana nufin mashriku shita da mashriku sai akwai inda rana take faduwa a lokacin wato take hudowa kai akwai inda rana take hudowa a lokacin sanyi ya sha banban da inda take hudowa a lokacin zafi tazarar da ke tsakanin mahudarta a lokacin zafi da mahudatta a lokacin sanyi shi yake nufi ya laita baini wa bainaka bu'dal mushrikaini ina ma a ce nisan da ke tsakanina da kai shine tsakanin mahudan rana guda biyu mahuda ta lokacin sanyi hunturu da mahuda ta lokacin zafi fa bi isal sir da abokin zama da ka kasance tare da ni duk dai waɗannan ayoyi abinda suke nunawa wa da dan adam zai bi yayin da sai dan yi nasara a kansa ubangiji ce walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil azabi mustarikun lan yanfa akumul yawma ba abin da zai amfane ku a yau iz zalamtum yayin da kuka riga kuka yi zalunci annakum fi azab mustarikun cewa wai za ku yi tarayya cikin azaba wannan ba zai amfane ku da komai ba abin da ake nufi lan yanfa akumul yawma annakum fi azab mustarikun iz zalamtum kasancewar kun yi tarayya a cikin azaba ba zai amfana da komai ba tunda kun riga kun yi zalunci abin nufi idan aka ce uquba ta duniya ce ko wahala ta duniya ce idan kana cikin ta kai kadai ta fi maka sauki amma in ka ji da wane da wane da wane ma suna ciki to sai ka ji me in kana cikin ta kai kadai ta fi tsanani amma in ka ji da wane da wane shi ma ya auka ciki sai ka ji me sauki sauki idan ka je kasuwa ka bude shago har zuwa azhar ka ce duk baka samu komai ba ka ce wallahi yau tun daga safe zuwa azhar ba wanda ya leko sai wani ce ai kai kai sa'a dai bai kwana uku kenan wato sai ka ji kan me sauki sauki da kaji wani yayi tarayya da kai wani ce nima haka ai ni ma tun jiya ai ni ma tun kaza sai ka ji dan sauki sauki to wannan dangane da wahalar duniya kenan amma wahalar lahira kasancewar wani ya shiga wani ya shiga wani ya shiga baya baya zama sauki ga wani ina fatan kun fahimta sai dai walan yanfa'akum al-yawma ba zai amfane ku a yau ba annakum cewa wai ku din fil azabi mustarikuna kun yi tarayya cikin azaba in zalamtum tunda kun riga kun yi zalunci ma'ana tunda kun riga kun yi kafirci ko kun riga kun yi shirka domin az-zulmu yana zuwa da ma'anan al-kufr yana zuwa da ma'anan ash-shirku inna shirka la zulmun azim wal kafiruna hum az-zalimun in zalamtum yani idza kafartum billah ashraktum bihi ma lam yunzil bihi sultan yayin da kuka kafirce to tarayyar ku cikin azaba bai zai zama sauki a junan ku ga junan ku ba ina ba ta an fahimta da haka dai yayin uwa wannan na nufin mayar da hankali dangane da alkur'ani mai girma karantarsa sannan kuma fahimtar mai yakunsa sannan yin aiki da shi sannan kiran mutane zuwa gare shi wannan duk bayan an riga an yi imani da shi dai imani da shi kikkiawan imani shine zai zabarar da kai zuwa ga koyan karatunsa to kuma koyan karatu za ka lizinci sanin ma'ana dan karatun da baka fahimtar ma'ana ba zai amfana da kai wani abu ba sannan kuma fahimtar ma'ana kuma ma'anarsa da makasudinsa shine yin aiki to dukkan mutumin da ya samu wannan ya samu kamala ta bani adam wato ya yi imani da alkur'ani yana lizantar karatun alkur'ani yana kokarin sanin ma'anar alkur'ani yana aiki da alkur'ani wanda ya tsara wannan shi ne wanda kuma zai kiran mutane zuwa ga haka ya zama alkamilu fi nafsihi mukammilun li ghairihi shi a karan kansa ya samu kamala sannan yana kokarin wani ma ya samu kamala sai Allah ya أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ubangiji ce da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afa anta tusmi'u summa shin kai zaka iya ziyar da wato kurame aw tahdul umiya ko zaka iya shiryar da makafi wa man kana fi dalalin mubin da wanda ya kasance a cikin bata mabayyani abin nufi kai din ba za ka iya shiryar da irin waɗannan mutanen ba dukkan mutumin da suka kurince wa gaskiya ba sa sauraron ta sannan suka makance mata ba sa kallon ta kallo na bi to kai ba za ka iya shiryar da su ba abin nufi dai wannan yayi daidai da fadin Allah ta'ala laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiryar su wannan ba a hannun kai ki ba ubangiji ta'ala ne ke shiryar da wanda ya so ya yi daidai da faɗin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kai ba ka iya shiryar da wanda ka so ka datar da shi da bin tafarkin gaskiya ubangiji ta'ala ne ke wa bawa tawfiki ya datar da shi da bin tafarkin gaskiya ya daidai da fadin Allah ta'ala fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaysir ba ka da ikon tankwara su akan cewa dole sai sun fi gaskiya to amma sai aka fito da abin da siga ta alamar tambaya afa anta tusmi'u summa shin kai din zaka iya wato jiyar da kurame domin summu. jam'i ne na al'asammu al'asammu kurma daya asummu kurame da yawa ke kamar yadda al'umyu wato jam'i ne na al'a'ama makaho ɗaya kenan wato ainihin makafi da yawa kenan afa anta tusmi'u summa aw tahdul umya shin kai din zaka iya jiyar da kurame ba wai kurame waɗanda ba sa jin sauti ba kuramen da suka cewa gaskiya da gangan ayi yi wa'azi su yi kamar ba su ji ba kai ka isa ka ratsa wato kunnan su ka shiga su ka shigar da shari'a kana da ikon haka abin nufi baka da ikon haka ta hadul ummiya ko za ka iya shiryar da makafi ma'ana ba za ka iya shiryar da su ba sai dai kawai ka yi wa'azi ka fadakar wa man kana fi dhalalin mubin ko za ka iya shiryar da wanda ya kasance cikin bata mabayyani ba za ka iya shiryar da shi ba sai dai ka yi wa'azi sai dai ka fadakar gwargwadon hikima da Allah ya baka Allah ce fa imma nazhaban bika idan har muka yi nufin dauke ka daga cikin su fa inna alaihim muqtadir ah, fa inna minhum muntakimun to lalle mu za mu dauki fansa akan su ta hanyar azaba kenan aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum ko kuma idan muka yi nufin mu nuna maka abin da muka yi musu alkawali fa inna alaihim muqtadirun to lalle mu masu iko akan haka din ne a nan wannan ayoyi guda biyu abin da suke nufi idan muka ga dama za mu iya ɗauke ka daga cikinsu sannan daga ba mu yi musu azaba idan ko muka ga dama kana nan da ranka kuma za mu kama su da abin da muka yi musu alƙawali na azaba cikin biyun kowanne ubangiji ta ala ya ga dama zai iya yi wato ayoyin suna ɗauke da sako na cikakkiyar kudurar ubangiji idan Allah ya ga dama sai musu azaba da ran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato su wahala a gaban idansa a yi musu azaba a gaban idansa idan Allah ya ga dama kuma sai bayan ya dauke su ya dauke shi sannan ya azabtar da su kowanne ubangiji ta'ala ya ga dama wato zai iya yi da sirri shine fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun ubangiji ce aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum ko mu nuna maka abinda muka alkawarta musu wanda su ba alkawali aka yi musu ba domin akwai mabanci tsakanin alwa'adu da alwa'id akan ce wa'adahu ya iduhu idan yayi masa alkawali na wani abin kirki akan ce awadahu yu'iduhu idan yayi masa alkawali na me na azaba kafaran maka ko ba alkawali Allah ya masa na abin kirki mutum da ba su imani ba razani da firgici ya masa na me na azaba amma sai aka sa masa suna alwa'ad a madadin me alwa'id yace aunure annaka allazi wa'adnahu saboda me malamai suka ce hikimar da suke ciki shine alwa'id ubangiji ta Allah na saba shi amma alwa'adu Allah madaukakin sarki baya saba shi alwa'id shine alƙawalin azaba ubangiji ta Allah yayi alƙawalin azaba yayi razani yayi firgici da azaba ga mazinata ga azzalimai ga barayi ga da sauransu to amma ranar tashin kiyama idan ya ga dama ya kama su da hakan yayi musu azaba bargwadon laifin su sannan a cire su a kai su aljanna idan kuma ya ga dama subhanahu wataala ya yafe musu tunda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha idan ubangiji ya kama su da azaba adalci yayi musu kuma dama shi mai adalci ne idan kuma bai kama su da azaba bai kyale su wannan kuma yayi musu afuwa yayi musu da adalci da afuwa dukkanin su siffofi ne na Allah kuma suna cikin siffofi na kamala yana daga cikin sa na kamala yin haka din fa huwa adalun subhanahu wa ta'ala wa huwa afuwun subhanahu wa ta'ala Allah mai adalci ne sannan kuma mai afuwa ne amma shi alkawali na rahama shine wanda Allah ya ga mummune idan sun yi imani sun yi aiki na gari to yana wannan alƙawarin Allah baya saba shi domin cika shi shine abin da ke nuna mai kamala amma saba shi yana nuna mai kaskanci da kuma tawaya ubangiji ta'ala baya sufantuwa da kaskanci ko tawaya yana sufantuwa ne da mai da kamala subhanahu wa ta'ala to dan haka da aka tashi kawo batun abin da aka yi musu razani da firgici da shi na azaba a madadin a ce masa alwa'id to ai alwa'id akwai yiwuwar ayati alwa'id din ne amma sai aka bashi suna na mai alwa'adu na cewa su din dangane da su azabar duniya Allah ba zai yafe ba sai ya kama su da ita to haka ko ya faru waɗansu a kashe su a wajen yaki waɗansu suka mutu a gida mutuwar kaskanci waɗansu suka zama bayi waɗansu suka zama kaza sun tozalta dai sun kaskanta to wannan daga cikin al'azabu dunyawi azaba ta duniya irin wadda ubangiji ta'ala wato ainihin ya jarrabe su da ita a sakamakon kafircewa manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ta فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وبنجد فاستمسك بالذي أوحي إليك wato ka yi da abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka rike shi riko da karfi wanda wato ainihin ba za ka yi sakaci da shi ba kar ka yi sakwa-sakwa da shi innaka ala siratin mustaqim lalle kai kana kan tafarki wanda yake madaidaici to kaga manzon Allah ya samu shaida daga wajen ubangijinsa cewa lalle akan tafarki yake madaidaici to kan kenan kuma bin sa shine abin da zai baka lamanin kai ma ka zama kana kan tafarki madaidaici saba masa kuma shine abin da zai kai ka wajen tafarki madaidaici tunda shi ya samu shaida wa innaka la ala khuluqin azim innaka ala siratin mustaqim wato lalle kana kan tafarki wanda yake madadaci wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wa innahu lalle shi wannan alqur'ani ma'ana allazi uhiya ilayka din wanda abinda aka wahayin su zuwa gare ka la zikrun laka wato mutuncin mutanenka ne da daukaka su da darajar su mutuncin ka ne wa liqaumika da mutuncin mutanenka litanzilihi alayka bi lughatihim tunda an saukar da shi akanka da yaran su alqur'ani kasancewarsa shine littafin mafi girma to wannan ya nuna manzan da aka saukar da alkur'anin gare shi to shi ma ya zama manzo mafi girma Alƙur'ani kasancewarsa da harshen larabci to wannan ya nuna al'ummar da suke magana da yaren larabci kuma suka yi riko da alkur'ani to lalle sun samu daraja wannan darajar tasu tana su ne ba dan yaren ba sai dan alkur'ani ya sauka da mai da yaran su shine wa innahu la zikrun laka wa lalle daukakar ka ne kai wa kaunuka kuma daukakar mutanen ka ne domin azzikru yana zo da ma'ana asharaf wato daraja ko mutunci laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum mun saukar muku da littafi wanda a cikin sa akwai mutuncin ku idan kun bi domin manzo Allah ya ce inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin Allah na daukaka wadansu al'umma da wannan alqur'ani a sakamakon sun rike shi sun yi aiki da shi sai su samu daraja kuma yana kaskantar da wadansu da wannan alqur'ani a sakamakon sun yi wurgi da shi ba su yi riko da shi ba wa sawfa tusalun da sannu za a tambaye ku gobe kiyama an alkiyama bi haqqihi dangane da tsayuwa da haƙƙin alqur'ani cewa ko rike haƙƙin sa ko ba ku rike ba kaga haƙƙin alqur'ani kuwa akan ka akai na akan mu shine abin da mun safa mana a baya al imanu bihi qira'atuhu tafahumul ma'ana al'amalu bihi ad-da'watu ilayhi waɗannan sune haƙƙoƙin alqur'ani akan imani da shi karanta shi kokarin fahimtar ma'anarsa sannan yin aiki da shi sannan kiran mutane zuwa gare shi wannan haƙoƙin alkur'ani ne akan dangane da haƙƙi guda hudun farko imani da karantawa da kokowar fahimtar ma'ana da aiki da shi wannan farzo ainihin na ala kulli muslimin wa muslima farilla ne na aini wani baya saukewa wani mace ba ta daukewa miji miji ba ya daukewa mace kowa sai ya karanta sai gurgurdan basira da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ba a cewa sai matakin mu na ilmantuwa da alqur'ani da aiki da shi ya zama daya amma dole ne a cikin mu kowa ya kasance yana da rabo na imani da alqur'ani ko da ko na wani ya fi nashi shi kuma nashi ya tsara na wani yana da rabo na karatun alqur'ani ko da na wani ya fi nashi shi kuma ya fi na wani yana da rabo na aiki da alqur'ani wato ko da rabon wani ya fi nashi yana da rabo na fahimta ta alqur'ani ko da na wani ya fi nashi amma dai asalin wannan haƙƙi ne akan kowa amma haƙƙi na biyar kuwa wannan farzun ne alal kifaya baya zama dukkan mutane su zama masu wa'azi ko masu karantarwa wannan sai waɗanda ubangiji ta Allah ya bai wa yalwar ilimi to wannan yake zama wajibi a kansu kuma idan an samu adadin da ya wadatu to sauran bai zama wajibi a kansu ba amma idan adadin bai kai ba wajibcin na na akan kowa har ya zuwa lokacin da al'umma za ta yi taron dangi ta samar da adadin ya kai ya wadatar sannan za a ce ya zama wato farzun alal kifaya da haisu idan kama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqin da yadda in wadansu suka yi sun sauke wa wasu ina ba dan fahimta wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun Allah ce was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda duk muka turo kafin ka cikin manzanninmu aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun shin mun sanya waɗansu alloli da za a bautata wa min dunir rahmani banda ubangijin rahama ka tambayi dukkan wanda zai iya yiwuwa ka game da shi cikin manzannin da muka turo a baya to akwai yiwuwar annabi game da su Balla a ce ya tambaye su waɗansu malamai suka ce wannan aya na nufin inda za ka gamu da kowanne daga cikinsu ka tambaye shi cewa shin a cikin littafin da aka saukar maka an ba da izinin a bautawa wani ba Allah ba a roƙi wani ba Allah ba a dogara ga wani ba Allah ba a nemi tsari da kariyar wani ba Allah ba inda zaka game da dukkan wani annabi da shi baya tarihi inda zaka yi masa wannan tambaya zai baka ansa da cewa a littafin sa ba ba da izinin haka ba a littafin sa abinda aka nuna masa shine a kira Allah shi kadai a bauta Allah shi kadai a nemi tsari a wajen Allah shi kadai a nemi dukkan wani abin nema na bukata wanda ba mai iya yi sai Allah to a nema auren Allah din shi kadai haka kowane annabi zai baka ansa inda ka tambaye shi ma'ana ayar tana nufin inda zai yi ka haɗu da ɗaya daga cikin su ka tambaye shi ansar da zai baka waɗansu malamai suka ce a'a ai an ce ya tambaye su dan saboda ya haɗu da waɗansu daga cikin su a cikin daren Isra'i da Miraji ya haɗu da wani kaso na annabawa ya haɗu da annabi Isa ya haɗu da annabi Zakariya ya haɗu da annabi Yahya ya haɗu da annabi Musa ya haɗu da annabi Ibrahim alaihi salam duka waɗannan ya gansu a daren Isra'i a sama ashe kenan akwai yiwuwar tun da zai haɗu da su zai iya tambaye su ma'ana ana nufin ka tambaye su in ka gamu da su to wannan ubangiji ta'ala ya yi amfani da wannan uslubi a wajen fasara waɗansu malaman tafsiri suka ce dan kalubale ubangiji ta'ala ya san annabi baya shakka tana ya tambaye su baya shakka domin mai shakka shine zai mai shine zai tambaya su shi baya shakka amma duk da haka an fuskantar da maganar zuwa gare shi dan ni da kai da sauran mu gaba ɗaya mu duka mu ji yaya wannan nauyin wannan magana take ma'ana a cikin mu idan akwai mai shakka to yi duba koyarwar kowane annabi da aka bada labarin sa a baya wane ne ya bada izinin a kira wani wanda ba Allah ba cikin abin da ba mu iya sai Allah babu dukkan su sun yi tarayya akan tauhidi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa istanibu tagut wato mun turo mun aiko manzo a cikin kowace al'umma kuma abinda kowane manzo ce da mutanansa ko bauta ma Allah ku nisan shi tagut ma'ana abota Allah shi kadai kar a sirka da wani kar a hada shi da wani wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba wani wanzo da ka turo fati sai mun yi masa wahayin cewa abin bauta shine Allah kadai kar a hada shi da wani to kamar haka ne kuma wannan aya take nufi was'al man arsalna min qablika min rusulina tambayi waɗanda muka turo kafin ka cikin annabawa ka ji labari a ja'alna min dunir rahman shin mun sanya banda ubangijin rahama alihatan mun sanya waɗansu alloli ya ubado na waɗanda za a roke su ma'ana ba mu yi hakan ba tallafi ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منا يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة من تورو أن موسى عليه الصلاة والسلام بآياتنا دعايو يمو ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da yan fadarsa lafazin mala yana daukar ma'anar yan fada sannan lafazin mala yana daukar ma'anar mabiyansa talakawansa wato kenan mun turo annabi Musa alaihi salam da ayoyin mu zuwa ga fir'auna da jama'arsa fakala annabi Musa sai yace inni rasul rabbil alamin lalle ni manzan ubangijin talakai ne shi ya turo ni da wannan wahayi in zo maka da shi kuma shi ya karfafe ne da waɗannan ayoyi waɗanda suke a matsayin mu'jiza gagar koyan da baka taba ganin irinsa ba dan hakan ya ƙara gaskata maka cewa lalle ni annabi ne tunda an ba shi ayoyi wa laqad atayna Musa a ayatin bayyinat hakika mun baiwa annabi Musa alaihi salam ayoyi guda tara mabayyana فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا يا عند يزو مسو da ayoyinmu a dalati ala risalatihi ayoyin da suke shiryarwa zuwa ga gaskiyar manzancin sa hum minha yadhhakun sai gashi kawai suna dariya daga irin waɗannan ayoyi ma'ana sun mai da abin abin yi ma izgili wato suka ɗauka cewa ba aya bace da ma'anar mu'jiza a'a sihiri ne ko dabo ne ko rufa ido ne ko wayo za a yi musu hum minha yadhhakun wato sai gashi suna wato ainihin dariya ta izgili da cewa dangane da abin da yazo zo da shi wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha ba mu taba nuna musu wata aya ba face sai ta zama ita ce mafi girma min ukhtiha sama da yar uwarta da ta shuɗe ayar da aka nuna musu ta farko ita ce ta fi zama mai karancin abin mamaki ta biyunta za ta fi ta ban mamaki ta ukun su kuma ta fi su ban mamaki har ya zuwa ta ƙarshe shine illa hiya akbaru min ukhtiha ma'ana sai ta zanto ita ce mafi girma sama da yar uwarta wa akhadnahum bil azab muka riƙe su da azaba la'allahum yarji'un wato ainihin dan su koma zuwa ga tafarkin shari'a sallatin وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وقالوا سسكرك يا أيها الساحر يا كوانا ما يستهري waɗansu malamai suka ce abinda suke nufi da mai sihiri malami dan su a lokacinsu a zamaninsu ba su san wani malami ba masani ta fuskar wahayi ta fuskar sanin wahayi su suna ganin duk wanda ya zo da abun burgewa dabo da rufa ido da tsafi da sihiri da lakani to wannan shine malami da haka ba wai sun faɗa ba ne dan izgili a gare shi so sun faɗa wannan shi ne ma mai malanta dan ba su san kishiyar hakan ba har sai bayan da aka yi muƙabala tsakanin annabi Musa alaihi salam da masu sihirin da aka tara a zamaninsu. da suka ga sandar annabi Musa ta haɗiɗe kayan tsafin masu sihiri ko masu hirma gaba ɗaya sun faɗi ulki ya sahar su sajidina qalu amanna da rabbil alamin da rabin Musa wa Harun sannan sa gane a ce wancan abin ba gaske bane ba amma su a wurin su wannan shine mananta duk wanda ya tsafi duk wanda zai haka ya mika hannu ya ce ku rufe idan ku a jima ku ga kawo muku bagaruwar maka ko ya kawo ruwan zanzan to a wajen su wannan babban malami ke duk wanda zaka zo gayar da shi ga tarbi a hannunsa yana wurdi ya haka ya jefa tarbin ya sake shi tarbin ya tsaya baya sama baya kasa ya leka hannu bayan kun gaisa ya haka tarbin ya shiga hannu to wannan babban malami ya ayyuhas sahir ya kai babban malami ibnu jarir sabari yace abin da yasa kada ka ɗauka izgili suke dan a lokacin sun zo neman alfarma ne wahala ta kawo su suna son ya roƙa musu ubangiji tunda ko wahala ta kawo su a ce kenan jerin zancen ya dace da su ambace shi da sunan girmamawa a aqidar su ba a suna na izgili ba dan sun san in suka yi izgili to abin da suka zo nema wajen sa za su samu ba za su samu ba to amma idan suka ambace shi da sunan girmamawa to shi ne za su samu da haka suka ce ya ayyuha sahir ya babban malami ud'u lana rabbaka bima ahida indaka ud'u lana rabbaka wato ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka saboda irin alkawalin da yayi da kai cewa in ka roke shi zai ansa maka inna na lamuta don in har ka roke shi ya ansa maka inna na lamuta don lalle mu za mu shiryu za mu kimtsu mu bi tabarkin shirya ibn jarir tabari ya kafa hujja da wannan kan cewa lalle suna nufin malami don ba za a yi izgili da shi bayan suna cikin wahala Allah ce falamma kashafna anhum al'azab yayin da muka yaye azaba din ta bar su idahum yankusun sai kuma gashi kawai sun warware alƙawalin da suka yi da cewa za su yi imani ma'ana ubangiji ta Allah ya jarrabe su jarraba daban-daban an jarrabe su da fari wato a samu karancin ruwa wani lokacin kuma ga ruwan amma sai a jarrabe su da karancin amfanin gona wala kada akhadna ala fir'auna bisinina wa naqasin min as-samarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tasuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala inma ta'iruhum 'inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين lokacin da aka musu jarraba ta karancin amfanin gona kaga daban take ta fari kai rashin ruwa daga baya kuma ruwan ya tana da sauki idan an kwatanta ta daga ruwan amma ba amfanin gona tsakanin guda biyun wace ta fi girma ta farko ko ta biyu ta biyu ga ruwan amma ba amfanin gona kaga wa man rihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha sannan kuma can gaba sai aka kawo duk waɗanda suka fi waɗannan girma fa arsalna alaihim mutufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qawmun mujrimin kaga at-tufan shine ambaliyar ruwa ayi rusau gidaje su lalace dam dam da madatsun ruwa su kare amfanin gona ya wannan kan ta fi ta karancin amfanin gona girma amma aljarad ba a yi rusau ba ga ruwa ga amfanin gona ya kai amma Allah ya turo fari su cinye gaba daya wannan kuma ta fitar ruwan da za a yi rusau wal kummala lafazin al kummal waɗansu malaman tafsiri sun fassara shi da kurfata waɗansu malaman tafsiri sun fassara shi da cewa kwari ne da ke shiga cikin amfanin gona ya lalace kamar irin kwarin wake wanda zai rarake waken ya cinye shi babu komai sai kwamso sai dusar kawai zai bari kaga wannan ai illarsa kuma ta tsara ta aljarada dan shi kun kawo gida kun ga hawa hawa ne dan na farko amfanin gonan ba bai yi ba dan babu ruwa na biyu ga ruwan ya kai amma amfanin ne ba samu ba na uku rusau akai na hudu kuma wato ga amfanin gonan shi ya kai ba a yi rusau ba amma an turo mai kwari suka cinye na biyar kuwa a'a kwari ba su cinye ba an girbe har an kawo rumbuna an sa su to amma kuma sai waɗansu abin ba bari ba sai waɗansu kwari su zo su lalata shi su ne alkummal a waɗansu fasara waɗansu suka ce alkummal ana nufin kwarfata an fahimta ko aka dare mutane da kwarfata duk tsaftar ka sai kai kwarfata duk tsaftar ki sai kai kwarfata har waɗansu malaman tafsirin da suke yalwata baki wajen kisoshi suka ce yawan kurkutar ya kai idan ta dame ka ka cire tufafin ka ka ya a rana sai kurkutar ta jawo da tufafin inuwa wannan dai labarai ne ma'ana ko da ya haka din bai gagara ubangiji bai jarrabe su da wannan illa ya ka ba mu da riwaya sahihiya da take haka an dai jarrabe su da kurkuta to kaga kuma wafda fadi'a sai kuma kwaɗi kawai duk inda kana fa kwado da gida da waje da birni da kauye kawai sai ka bude daki zaka shiga sai ka ji kwado yana kara dama na waje kuma ya biyo ka yana kara a wannan ai masifa ce ka san shi kwado ko da bace zan ka zai ba wannan kukan sai hana mutum bace to balantana na sun ba sani ba ko yana cizo wallahi ala waddama sai jini mutum ruwa zai dauka shi kawai sai ga ya zama jini kaga duk wannan na gaskata maka wannan ayar wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un amma tare da haka sai su je su roƙe shi cewa ya roƙa musu ubangiji idan har an yaye musu to ba za su yi imani amma Allah ce falamma kashafna anhumul azaba idahum yankutun muna yaye musu azabar kuma sai su warware alƙawarin su wato annashin ba za su yi imani ba abinda wannan ke nunawa darasin da ke ciki shine wato tsananin taurarewa na mutanen fir'auna duk irin taurarewar da mutanen garinka ko mutanen kasarka suke da shi ba su kai taurarewar waɗancan ba kenan da waɗansu suka daure suka yi da'awa a wancan yanayin kai ma za ka iya daurewa ka yi da'awa da karantarwa da wa'azi a cikin yanayin da ka samu kanka a garin ku sannan wannan na nuna mai wa'azi ba zai samu sauki ba in dai annabi Allah ya jarrabe shi da kaurarin mutane irin wannan ina kai wanda ba annabi ba annabi wanda ga mu'jiza ga wahayi sannan ga fasahan harshe da iya magana amma tare da haka ka duba taurare wanda aka yi masa to ina kai wanda ba annabi ba baka kama kafar annabi ba dan me ba za a taurare maka ba za a kangare maka ba sai dai kai iyayenka ka kuma kyautata lafazi ka kuma nemi hujja mai karfi dan kafa dalili a kai sannan kuma ka kyautata lafazinka dan dawo hankalin duk wanda Allah ya so da shirya a karshe tawfiki na hannun ubangiji shi ke jire da wanda ya so ya sabar da wanda ya ga dama amma kai baka da dabara akan haka zaka sauke nauyin ne a matsayin nauyi da Allah madaukakin sarki ya daura maka amma ba a kulla yarjejeniya tsakaninka da Allah ba cewa duk wanda ka kira sai ya ansa maka akwai wanda zai ansa akwai wanda ba zai ansa ba وقال فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم ينفثون ثالثا ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ونادى فرعون في قومه فرعون يا إكرا دبب مريم Sai qaumihi a cikin mutanansa iftikharan yana mai alfahari da kansa da mulkinsa giyar mulki ta dauke shi kale yace ya qaumi ya ku mutane na alaysa li mulku misra shi mulkin kasar misra gaba ɗaya ba a hannuna yake ba wanda a wannan lokaci a wancan jahiliyar a wannan lokaci babu wata kasa a tarihi wadda shi fir'auna ya sani ko mutanen zamanin su suka sani wadda take da girma irin daura ta mutanen misra alaysa li mulku misra mulkin misra gaba ɗaya ba a hannuna yake ba domin mai mulkin misra a wancan lokaci dai-dai yake da kace masa shugaban duniya wa hadhihi al-anharu tajri min tahti waɗannan korabu wato kogin nile kogin nil da kake gani da sauran inda ya rasa duk waɗannan koramu suna gudana min tahti karkashin iko na da gudanarwa ta akwai wani mai iko akwai wani mai mulki akwai wani basarake wanda fadin kasa sai kaitawa akwai wani wanda ƙasarsa ta haɗa kayayyaki na ci gaba a tarihin irin nawa akwai wani wanda yake da ruwa mai faɗi da tekuna da koguna da fadamu irin nawa abin da yake alfahari da wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun shin ba ku gani kuna da inda za ku nemo wani wuri ba nan gurin ba am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin malamin suka ce am anan bi ma'ana bal yace bal kuma kyale wannan labarin ana khairun min hadha alladhi huwa mahin ai ni ne mafi alkhairi sama da wannan wanda yake gaskantacce wai yana nufin annabi Musa alaihi salam wala yakadu bin har ma in yana magana baya iya yin bayani a gane baya da fasahan magana baya da dabarar magana baya da kyakkyawan harshen da za a gane magana nan waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce fir'auna yana nufin a da'awa irin tashi ya fi annabi Musa fasaha ya fi shi baki ya fi shi iya magana da haka yake zargin sa cewa wani yakadu bi waɗansu malaman tafsirin suka ce a'a abin da yake nufi annabi Musa alaihi salam yana da illa a harshen sa wanda take hana shi bayyanar da magana irin yadda ya dace wannan kuma suka ce a kissa lokacin da aka kai annabi Musa yana yaro karami gidan Fir'auna yana yaro karami ba a lokacin ko zama bai iya sosai ba da ya damki gemun fir'auna a kisar fa ya rike da kyar fir'auna ya kwace yace wannan ba yaro bane yace sai ya kashe shi ba yaro bane matar su ce ha ba yaro dan karami a cikin zanen goyo yace shi bai yadda ba in dai ana son a jarraba shi a gane to a bashi garwashin wuta a kasko da kuma zinari a ɗaya kasko idan ya zaɓi ɗaya daga ciki to nan ne za a gane mai hankali ne ko mara hankali in ya ɗauki wuta yaro ne baya da hankali in ya ɗauki zinari kuma to shikenan mai wayo ne sai na kashe shi to kissa tace lokacin da annabi Musa ya ga wannan sai ya dauki hannunsa da ya daura akan zinari sai mala'ika Jibril ya tankwabe hannunsa sai ya kai su ya dauki garwashin wuta sai ya sa akan harshensa da ya ji zafi sai ya fulzas to wannan sai ya haifar masa da wata illa akan harshensa wani ciwo wanda ko da daga baya da ya warke amma yana hana shi furta waɗansu haruffa yadda ya dace idan yana magana baya su daidai ina fatan kun fahimta to na ce muku yadda kisar ta ce tunda ba ruwaya ba ce ta nuna haka domin in ruwaya ce ta nuna haka yaya da ya dauki garwashin bai kone ba hannu har sai da ya kai harshe sannan sai kone harshe ina fatan fahimta sannan in wannan illa ce ai ya riga ya roƙa ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud bihi adri wa ashriku fi amri bai guda hudu roka na farko a yalwata kirjinsa ya zama mai hakuri da juriya shine isra hali sadri na biyu a sauƙaƙa al'amarinsa wa yassirli amri na uku wahalul uku da tambil lisani yafkahu qawli ya ubangiji warware kullun da ke kan harshe na da a fahimci zance na idan ina yi na hudu ya nemi a sa masa mataimaki wajen alli waziran min ahali haruna akhi sanya mun mataimaki a cikin dangina ya zame mun waziri mataimaki domin alwaziri min almuwazara almuwazara shine almuawana wal musaada wato mataimaki min ahli cikin zurriya ta cikin dangina da haka sai aka toro annabi haruna ya zama tare da shi a matsayin mataimakin sa usdud bihi ta su laka ya musa ashe wannan kullun babu shi ina ba ta fahimta to sai dai anan abinda za ya kamata mu ko mu warware ko mu faɗe shi ne tunda ya ce uku da tambin lisani menene dangantakar wannan uku da din da waccan kissa ta daukan garwashin wuta ya sa a baki dan anan gurin ne aka ke kawo kissar dan danganta su da juna malamai suka ce babu dangantaka tsakanin su da juna tunda waccan kissa ce isra'iliya tabbatar da ita na bukatan wahayi amma uqdatul lisan ba lalle sai mutum ya taba konewa daga raushin wuta ba ko yin zaka samu mutanen da suke da da suke da gura a bakin su zaka samu mutumin da yake da ina zaka samu mutumin da baya iya furta wani harafi daga cikin dangin haruffa ko wanda zai faɗe shi daidai in banda harafin kaza wani baya iya faɗin sa akwai wani abokin mu duk inda sa yake sai dai ce masa sha inda ke khalqi shamawati wal ardi haka yake faɗa ko mahafizin qur'ani ne gangaran to kaga wannan wato ainihin shi kansa wani kulli ne na kan harshe akwai wanda baya iya faɗin ra kullun sai dai faɗi wani abin da ban bara ba to kaga ire-iren waɗannan suna nan da yawa to ta iya irin wannan ne tunda akwai yiwuwar samun ta ba lalle bane zanto konewa ce da garwacin wuta irin yadda wucin kissa ta muhim idan muka zo nan gurin sai mu fahimci cewa a ce wancan kulli Allah Allah madaukakin sarki ya warware shi da annabi Musa annabi Musa ya roka Allah ke kadu oti ta tasulaka ya Musa abinda dukkan roka an riga an baka kaga an warware shi kenan to dan me fir'auna zai ce wala kai dubin shi yasa waɗansu malaman tafsir suka ce yana nufin baya iya bayani ba wai a bisa ga hakika ba shine yake tuhumar sa kanka domin wanda baya kaunar ka duk fasaharka sai ya ce baka da mai baka da fasaha duk azancin maganar ka sai ya ce maka dolo ko kidahumi duk wayewar ka sai ya ce maka bi gidaje ne kai ko dan kauye ne kai saboda mai kawai saboda shi dan adawa da kai ne baka iya furge to don saboda haka wannan abin da fir'auna yake ba wai yana faɗan cewa haka sifar annabi Musa take ba a'a yana faɗa ne a bisa game mai tuhuma a bisa ga kushe wanda hasada ta haifar da shi am ana khairu min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin duk mutumin da yake son ya karya ka ko yayi fada da kai shi ba abin da zaka yi ka burge shi kaga ai banda wannan ma ya faɗa masa wani abin a wani wurin daban alam rabbika fina walidan wa fina min umrika sinin ba mu tarbiyyance ka ba kana yaro dan karami a cikin mu kana jariri wa labista fina min umrika wa fa'alta fa'alatuka allati fa'alta wa anta min al-kafirin duk kaga waɗannan gorantawa ne gorantawa ne to kaga anan dan yazo ya ce Mahinu wala yakadu bin shi ma dai ya zanto mai tuhuma ne da kushe da hasada falaula ulki alaihi aswiratun min zahab dan me ba a saukar masa aswiratun min zahabin wato mundaye na zinari ba daga sama a saukar masa da shi ya zanto mawadaci mai kuɗi aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu ko ko mala'iku su zo an gane ko tare da shi muqtarinina suna tarayya da shi wajen isar da wahayi idan ya ce kaza su ce eh gaskiya ka faɗa ayi kaza mala'ika jibril ce eh gaskiya ne haka ne to wai dan me ba a turo musu mala'ika akan wannan ba inda da gaskiya ne to me suke nufi da laula ulqiya alaihi aswaratun min zahabin dan me ba a saukar masa da zinari daga sama ba aswira jam'i ne na asawir asawir wato ainihin mundaye malaman tafsiri suka ce ya faɗi haka dan saboda su adansu a zamanin su mazaje suna sa daye a kafa su irin yadda mata suke sawa sai mutum ya sa munduwa suka ce to tunda baya da munduwa kenan bai isa ji magana sa ba ma'ana baya da kuɗi talaka ne kaga yana daga cikin abin da galibin waɗanda sai kafircewa annaba suke tuhumar annabawa da shi cewa su ba ba su da kuɗi ba su da wadata ko da mutanen da aka ce aka sanya wato taluta akan sa ya zama shugaba sai suka ce mai anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal sai aya zai zama shugaba akan mu anna yakunu lahul mulku alaina ai mun fi cancantar mulki wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ba ba shi da waddukiya ba kaga daidai da nan gurin daula ulkiya alaihi aswiratun min zahabin aw da amma hu malaikatu mutasarrimin kuma shine irin abin da kafaran maka fada faɗa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira aw tusqita as-sama'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'ti billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin ina ma atakana da gidan zinari Autar tarqa fi ko mu ga an zuro wata mata takala ka taka ka tafi sama ma'ana suna nufin sai in kana da wannan zamu yi imani da kai kaga sai jima laula ulqiya alaihi aswaratun min zahabin baitun min zuhur kaga abin yayi kama da su aw ja'a ma'ahu al-mala'ikatu muqtarin tan wurin wal mala'ikati kabira mala'iku su zo jinsi jinsi nau'i nau'i na mala'iku duk su zo suna gaskata manzo Allah wai kafin su mutan Makka su imani da shi Allah ce fastaqaffa qaumahu fa'ta'u innahum kanu qauman fasiqin فلما آتفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وبنجد كيف فاستخف قومه فأطاعوه سيرين هنكا لمتانانسا فأطاعوه سكو سيسك بيشي suka ce eh kam abin da ka faɗa gaskiya ne ma'ana lokacin da ya wancan da'awa alaysa li mulku ba ni ne shugaban ƙasar misra ba suka ce eh kai ne fa Alharu ta anharu tajri min dukkan fadamu da koramu da gulabe din a karkashin iko na suke ba haka bane suka ce lalle kam kai ne ma'ana yarin hankalin suke a fala tu basirun ba ku gani suka ce gaskiya kam muna gani haka ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu bil falawla ulqiya alayhi asuratun min zahab inda annabi ne da a bashi dinari da azurfa mana yadda nake da su kuma na ce su tana wa yawa da ba sai wannan shine shaidar shi annabi bane ba haka bane ce lalle kam suka gida kai ma'ana haka ne Allah ce fasta khaffa qawmukum ya rena hankalin mutanansa fa atahu su kuma sai suka bi to kaga irin wannan mummunan hudu ba tare yanzu ana yin ta wato wani ya fita daga fagen tattaunawa ya koma wani fage na daban dan ya rena hankalin masu bin sa an tattauna an ce abu kaza daidai ne ko ba daidai bane ya kamata ya kare abin a matsayin daidai ne amma da ya kasa karewa a matsayin daidai ne sai ya shiga wani fagen rigimar daban ko zagi ko gori ko habaici ko cewa kai kaza ne ko cewa kai ba dan gida kaza bane ko ba daga gida kaza ta fito ba ko kabilar ka kaza ne ko garin ku kaza ne kaga ya fita daga filin dagar ya koma wani wuri da mun fasta khaffa qaumahu fa ta'u daga ya daina hankalin mutanen wanda abin da ya kamata fir'auna ya tabbatarwa da mutane annabi Musa manzo ne ko ba manzo ne ba shikenan magana ta kare amma kai ne fir'auna kana mulkin Misra an yadda ai eh, Masara akwai kogin nil an yadda kogin nil katon kogi ne ya mamaye kasar habasha da sudan da kenya da wata suna uganda da ita kanta Masara din da sashi na kaza da kaza wajen kasashe bakwai suke ci an yadda duk wannan hazil an an yadda duk wannan amma ba shi ake rigima kai ba annan musa manzo ne ko ba manzo bane ina fatan kun fahimta wani ya zo ya ce shekara kaza ana yin kaza an yadda shekara kaza ana yi kuma mu dinnan mu ne yan gari an yadda ku yan gari ne ana aka yanki tije amma abinda ake magana bid'a ce ko sunna ce wani da wani ma yayi an yadda yayi da wani da wani ma sun rubuta a littafin su an yadda amma ba shine filin dagar ba bid'a ce ko sunna ce kun ga karku yadda wani ya cire ku daga filin daga ya je ya samu muku wani filin da ba ku kuka sata ba ku tsaya a filin da kuke da makami a kai kar a ga shiga shiga filin da makamai sun yawa a cikin nashi ina ba ta an fahimta sai a tsaya a filin da duk ka gama wannan labarin amma wannan bid'a ce ko sunna ce faɗi miji ibada ce ko al'ada ce faɗi miji wane yayi wane yayi malam na sauro kaza yayi wane ne wane ne yayi wace ce wace ce duk sun yi an shekara kaza ana kaza an kashe kaza duk wannan mun ji ya halaka ko bai halaka ba bid'a ce ko sunna ce shine an riga an gama fastaqaffa qaumahu fa asabu sai ya daina hankulan mutanensa haka kawai ba tare da hujja da bayani ba sai suka bi shi innahum kanu qauman fasikin lalle su sun kasance mutane ne fasikai ubangiji ce falan ma asafuna yayin da suka fusatar da mu in taqamna minhum sai muka yi musu azaba ta uquba wato sakamako akan kafircin fa aghraqnahum ajma'in muka dulmiyar da su cikin ruwa gaba ɗayan su wato da fir'auna da mutanensa wato wannan na nuna cewa ubangiji subhanahu wataala ya halakar da fir'auna da dai wanda suka bi cikin kafircin nan gaba daya agharqnahum ajma'in wato mun halakar da su gaba daya faja'alnahum salafan sai muka mai da su su zama magabata wa masalan da kuma abin daukar izina lil akhirina ga waɗanda suke na kante wanda suke ragowa a baya dai idan mutum ya karanta wannan tarihi na fir'auna ya karanta karfin mulkin da yake da shi da yadda ya amfani da mulkin sa wajen yaki da gaskiya da kuma yadda Allah ya karya shi daga karshe to shi kuma kargiyar mulki ta dauke shi ce zai fada da addini idan mutum ya ga irin jama'ar da ke tare da fir'auna da yawan mabiyin fir'auna tare da haka ubangiji ta ala ya damma shi to kai ma kar yanzu yawan mabiya yawan jama'ar ka yasa kai fada da gaskiya bayan ka fahimci gaskiya sannan kuma idan mutum ya ga karfin barna barna ta yi karfi bid'a ta yi karfi shirka ta yi karfi zalunci ya yi karfi to kar ya ɗauke tsammani alkawalin ubangiji na nan tunda a wancan lokacin annabi Musa da mutanensa kaɗan ne ƙoƙari suke masu gudu su bar gari amma karfi adadin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo musu wato kenan tsanani idan ya tsanani nasara tana dab da zuwa kenan da izinin ubangiji in dai ka jure ka yi hakuri to za ka taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya zo wa rubba nazilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa inda Allah minha al-makhraj daqat falamma tahkamat halaqatuha furidat wa kuntu azunnaha da dama za ga wata musibar da ta kai ta kawo amma mabudinta na wajen ubangiji mafita tana wurin ubangiji ta tsananta sarkarta ta daure mutum tamau amma da ta yi tsanani sai tsanani sai ta dace sai ta karye sai mutum ya sami yanci ya fita ma'ana dai ubangiji ta'ala ya sanya dammara fir'auna ya zanto abin daukan izna al-akhiri daga waɗanda suka zo baya dan haka aunurin yace hatta idza adrakahu al gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana min al muslimin lokacin da ambaliyar ruwan ta shaƙe shi ta kama shi sai ya so ya furta kalmar shahada yace na yi imani babu wani abin bauta sai wanda banu isra'ilawa suka yi imani ni ma ina cikin waɗanda suke musulmai haka ya faɗa ubangiji da ala ce al'ana wa kada a qablu wa kunta min al mufsidin a yanzu bayan ka saba a da ka kasance cikin mafarata fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya za mu tsamar da kai da jikinka ba za ka nutse ba a cikin ruwa za ka fito gaba kowa ya gani dan ka zama aya ga wanda zai biyo bayan ka kaga fa ja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin mun sanya su zanto magabata da suka wuce a tarihi wa masalan kuma su zama abin yin izina lil akhirin ga waɗanda za su zo daga baya ga yan baya kar wani mutum ya girman kai irin na fir'auna yayi kafafa da mulki da sarauta da fadin kasa irin na fir'auna sannan kar wani mutum ya ɗebe tsammani idan yana kan gaskiya domin annabi Musa da mutanensa ba su ɗebe tsammani amfani ba kar wani mutum ya dauka ba zai zo masa badan dan ƙarya ta yi ƙarfi da yawa a taimakon Allah na zuwa duk irin yadda ƙarya ta yi ƙarfi ubangiji ta Allah zai ƙarya ka taballahu la ana wa rusuli ubangiji ta Allah riga tabbatar da wannan ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين وبنجد ولما ضرب ابن مريم مثلا yayin da aka buga misalin ɗan Maryamu a matsayin misali idza qaumuka minhu yasiddun sai kawai ga mutanenka minhu a sababin wannan misali siddona suna ta shewa suna dariya suna ganin sun ci nasara an kure abokin husuma wa kalu suka ce a alihatuna khairun amhu shin mu su ne mafiya alkhairi am ko shi annabi isa din Allah ce ma darabuhu laka illa jadala ba abin da yasa suka buga maka misali da shi sai kawai dan musu da jayayya bal bari hum qaumun khasimun su mutane ne gwanaye wajen husuma ana nufin ƙwaraitawa da suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi gwanaye ne su wajen jayayya yaya kisar abin yake yadda kisar abin take hadisi ya tabbata wanda imamul hakim ya ruwaito shi da waɗansu daga cikin malaman hadisi yayin da Allah ya saukar da waccan aya ta cikin suratul anbiya da Allah ke cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un Allah ya saukar da wannan ayoyi guda uku cewa ku kafirai da duk wanda kuka bautawa ba Allah ba shine mata abu abuduna abinda duk kuka bauta ba Allah ba da ku da shi hasabu jahannam makamashi ne na wutar jahannama antum laha waridun za ku shiga cikin ta law kana haula'i alihatan inda waɗannan gumaka da kuke bautawa alloli ne da gaske ma waraduha da ba magana su shiga cikin wuta wa kullum fiha khalidun amma dukkanin su kowa zai dawo a cikin wuta lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un suna da wani ƙuƙi kungi a cikin wuta saboda tsananin azaba su rinka yin wani kungi da raki sannan kuma za su zanto la yasma'un za a dauke musu ji shi ma nau'i ne na azaba mutum ya zanto an raba shi da ji baya ji to da waɗannan ayoyi suka sauka sai wani mutum da ake kira abdullahi ibn zibara a lokacin bai musulunta ba sai je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan wahayin da aka saukar maka gaske ne ce kwarai da gaske gaske ne sai ce to kaga daga cikin mutan maka ko wanda suke bauta wa mala'iku sannan kuma yahudawa suna bauta wa uzairu kirista kuma suna bauta annabi isa mutan maka kuma waɗansu suna bauta gumaka to ka ce da mu da abin da muke bauta ba Allah ba za a tara mu a wata jahannama yan wahayin nan da aka saukar maka gaskiya ne da annabi Isa da Uzairu da mala'ika Jibril da Mika'il da ɗan wuta ne suka ce domin su ma an bauta musu ba Allah ba kuma ka ce inna kuma mata abuduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ka riga ka ce haka sai ubangiji ta ala saukar da aya ta gaba innal ladzina sabaqat lahum minnal husna أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تؤذون التي إن الذين سبقت لهم من الحسنى وتندى كيكاوة ترجع تقباتا daga gare su abinda ake nufi da kyakkyawa mafi kyawu kalmar shahada waɗanda suka rayu akan tauhidi su kan koda wani yayi da awar allantaka su to su wannan ulaiika an hamu don za a nesantar da su daga wutar jahannama ba za su shige ta ba a sai kenan waɗanda aka bauta ba Allah ba iri biyu ne akwai waɗanda sun yarda da bautar to wannan su da wanda suka bauta musu za a tara su a cikin wuta akwai waɗanda an bauta musu ba Allah ba amma su da kansu ba su yarda ba za annabi Isa ya yarda da bautar da aka musu ubangiji ta Allah zai tambaye shi a ta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai kace da mutanen ka sarke ka da mahaifiyarka a matsayin alloli guda biyu ba Allah ba yace subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu allaha rabbi wa rabbakum fa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kaga ya daga ya shi bai ki ba kai kace ce ban sai musu ba ban sa su ba a iya rayuwa ta ban sa su ba bayan na mutu kuma kai ne sai da. abin da zan yi shaida a lokacin rayuwata ban sa su ba kaga kenan shi baya ciki innal ladina sabaqat lahum minnal husna wanda mafi kyawun kalma ta tabbata a cikin maganganun su mafi kyawun dabi'a ta tabbata cikin dabi'un su mafi kyawun aiki ya tabbata cikin ayyukan su sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaduna irin waɗannan ababan nesantawa ne daga wuta ko da wani ya zo ya allantar da su to ba za a haɗa shi tare da su ba a cikin wuta don su ba su suka sashi ba ina fatan kun fahimta to kaga wannan ayar sai ta zama anta a gare su to shine anan Allah ya dunkule labarin walamma duriba ibn maryama masalan lokacin da aka buga misalin dan maryam a matsayin misali da za a kure annabi da shi wato aka zo aka ce da shi in ka ce mu da wanda muke bauta ba Allah ba za mu shiga wuta to kenan annabi ya sa da wanda suka bauta masa shi ma mako masu kaza kenan suka ce haka Allah ce da aka buga wannan misalin aka fadawa annabi wannan a matsayin musu da shi idza qaumuka sai gashi dan mutanen ga qurayshawa minhu yasiddun suna raki yasiddun kenan wato bi kasri sad a wata kira'a yasuddun wato suna kokarin fantar da mutane da kan tafarkin gaskiya a sakamakon wannan misali da aka buga wannan ƙarya ne wanda gogi ne misalin ba daidai bane wato kenan wanda yake kan bata ko yaya yakan kakkarimo ababen da yake a matsayin hujja ya faɗa wani lokacin idan ya faɗa mabiyan su yi cewa suna ganin ya zo da hujja ayya bayan ko bai zo da hujja ba wani lokacin kaga ma ya ƙara jan waɗansu kan bata a sanadiyar abin da ya fada irin yadda dai waɗannan suke idza qawmuka minhu yasudduna bi kasr as saabi adam as sai ko yasuddun bi kasr as sai wato yazijjuna wa yasihuna idan kai wa sadun kasra suna ihu suna raki cewa an kure shi an kure shi an ga bayansa an ga bayansa wai suke cewa an kure manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qalu a alihatuna khairun afu ma darabuhu laka illa balhu Allah basu buga maka misali da shi ba kawai sai dan su yi musu amma sun sai ba su da gaskiya domin annabi Isa bai da kai masa ba bai da kai masa ba mala'iku ba su da kai musu ba ma darabuhu laka illa ba abin da yasa wato ainihin suka kawo misalin wannan sai dan musu balhum khasimun in huwa illa abdun an amna alayhi in huwa shi annabi isa bai zama komai ba illa abdul fate bawa wannan dan raddi gawa wato ainihin ga su nasara da suka ce da shi ilahun ne Allah ko ibn Allah ko salisu salata wato Allah ce in huwa shi din ba komai bane ba illa abdul fate bawa an amna alaihi wanda muka yi masa ni'ima annahu masalan li bani isra'il muka sanya shi ya zanto abin misali ga banu isra'ilawa su gane ikon Allah na halitta a irin yadda yake so ta yadda aka samar da annabi isa ba tare da mahaifi ba masalan li Isra'il. isra'ila to wani irin nemomi aka yi masa min da aka masa su ne wanda Allah ya ambaci waɗansu daga cikin su a cikin suratul ma'ida iz qala Allah ya isa bana maryam mazkur ni'mati alayka wa ala walidatika iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa bil mahdi wa kahla wa idza allamtuka al-kitaba wal hikmata wat-taura har zuwa karshen aya ka gani udkur ni'mati alayka wa ala walidatika ka tuna ni'ima ta da ne maka kai da mahaifinka iz ayyatuka bi ruhil qudus kaga karfafa shi da mala'ika jibril kaga wannan ai ni'ima ce tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahana kana yi mutane magana alhalin kana cikin zanen goyo sannan za ka yi musu magana bayan ka girma ka zama gwarzon mutum an gane ko duk wannan ni'ima ce haka can gaba wa in sakalu kuma ne ka hayatu tsari fatanfu fihi an fatanfu fiha fatakunu tsairan bi izni wa tubri wal akmaha wal abrasa bi izni wa iz tukhrij al mauta bi izni duk wannan ni'imomi ne yin bo ya zo yayi siffar tsuntsu da shi sannan ya sake shi kuma ga ya zama tsuntsu wannan ni'ima ce sannan mu'jiza Allah ba shi rayar da matacce warkar da mai ciwon albaras warkar da makaho ya dawo yana jin duk wannan ni'ima ce an gane ku wa iz kafaftu anka bani isra'ila kare shi daga sharrin bani isra'ila da suka nufin kashe ki? ita kanta wannan mai tace ni'ima shine in huwa illa abdun an amna waja'alnahu masalan li bani isra'ila wa innahu kuma lalle shi zance mafi inganci wajen innahu lamirin na koma zuwa gaba annabi isa alaihi salam da akwai malaman tafsirin suka ce innahu lamira na koma zuwa ga alqur'ani wajen wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun to kuma wa innahu la ilmun lisa'ati da dai qur'ani amma dai zan mafi inganta yana koma zuwa ga annabi isa wa innahu lalle sai annabi isa ولو نشاء كم جت آية ولو نشاء إن دا سو لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون دا سن ملائكو أبان كسا ya khalufuna su zanto suke halifantar juna mala'ika ya shuɗe wani mala'ika ya gaji su. amma ba mu so yin hakan ba sai muka sanya mutane su suke halifantar juna zai wallazi ja'alakum khala'ifa fil ardi Allah ke sanya ku zanto mamaya a ban kasa ma'ana ko mutane kuke zama mamaya ba mala'iku ba inda mun ga dama da sai mu sa mala'iku Allah na da ikon yin haka da ya so da ya ga dama wa innahu la ilmun lis-sa'ati lalle sai annabi Isa alama ce ta tashin kiyama ma'ana saukarsa a ƙarshen zamani alama ce daga cikin alamomi na tashin kiyama fala tamtarun biha kar ku yi shakka biha game da tashin kiyama bi'uni ku bi ni cikin abin da na zo muku da shi an gane ku hada siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici wala yasuddannakum ash-shaytan kada shaytan ya kautar da ku daga tafarkin Allah innahu lakum adu mubin innahu lalle shi shaytan mubin maki ne mabayyane lakum wato ainihin a gare ku to ga yadda ayoyin suka warware waccan subha da ibnu zibara wato ya nemi ya kawo ko manzo Allah ya sami abin da zai fada musu ta yadda kuma daga lokacin da aka faɗa wannan sai zanto ba su da kasewa da haka dai anan gurin yayin uwa akwai abu guda biyu masu muhimmanci da ya kamata mu fahimta duk wanda aka allantar da shi ba shi ya umarni ba ake kiran sunan shi za a faɗi ake rantsuwa da sunansa ba shi yace ba ta yadda inda za a dawo masa da rai duniya zai faɗa da wanda suka yi wannan wannan ba da laifi a wajen Allah bautar da ake yi ba ta zuwa gare shi tana koma zuwa ga shaytan ne tunda shaytan ya kawata a yi ta kuma dama Allah ce alam a ahad ilaikum ya bani adam Allah da abu abudu shaytan innahu lakum adu mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim inda a ce ya san ana kiran sunan shi yadda da sunan karama ne ai babban matsayi ne da shi ai ana iya fakewa da shi ai idan abubuwa sun rikice sai an koma gare su duk yadda da wannan to kaga shi kansa ya zama tsagutu a nan gurin shedan ya zama babban shedan shi kuma ya zama karamin shedan da ke bisa da amma in bai yadda ba to bautar kai tsaye za ta tafi zuwa gawa babban shedan ina fadin kun fahimta wannan yana da kyau mu fahimci wannan sannan abu na biyu da Allah ce in huwa illa abdun an amna alayhi in ka tashi fassara irin wannan da ko faɗin Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul kad kalal min qablihi rusul a fassarar Hausa sai abin ya baka wahala to wannan ke nuna karancin kalmomi da ake da su a wani yare da ba larabci ba yayin da zaka isar da sako rubutacce a larabci zuwa wani yare kaga in huwa illa Abdul an amna alayhi fassara da zaka yi ta hausa kan tsaye shi din ba kowa bane face bawa yanzu mu a hausa idan aka ce shi ba kowa bane face bawa ya ba su aka yi a hausa ba yabansa yi ba amma a nan gurin a larabcin yabo ne ma'ana a nan gurin ba wai ana nuna siffa ta ubudiyya ita kaɗai ce siffarsa ba ina ba an fahimta amma ana nufin siffa mafi mahimmanci cikin siffofinsa ita ce siffa ta me ta ubudiyya amma banda siffar ubudiyya akwai siffar ci akwai siffar sha akwai siffar barci akwai siffar kuka akwai siffar dariya idan abin kukan ko abin dariyan ya kama akwai siffar tausayi akwai siffar farin ciki akwai siffar mai akwai siffa ta jikinsa ya gina ne da kashi da tsoka ina fata an fahimta shi khalqun ne min khalqillah ina fata an fahimta amma sai aka dauki siffa daya aka tabbatar masa da shi aka tabbatar masa da ita saboda mai na farko dai domin nuna yadda ubudiyya ta kan kama ta tare da shi lalle shi bawa ne mai yawan bauta ga ubangijinsa sannan kuma domin a kore ilahantaka da waɗanda suka ce da shi shi Allah ne an gane ku waɗanda Allah ya kafirta su laqad da zina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam laqad da zina qalu inna Allah salisu salata to wannan cewa da suka yi salisu salata kaga sifa ce suka bashi inna Allah huwa al-masih ibn maryam sifa ce suka bashi sai Allah ke son ya kore wannan siffan ta ilahantaka idan an ce ilahu kishiyarsa shine mai abdu kenan ina fata an fahimta da haka kenan an siffanta shi da abdu fi muqabalati al ilah dan kore ilahantaka to a nan wurin kaga dan tabbatar da tauhidi kenan ko an kore kowace siffa aka tabbatar da bauta a gare shi dan nuna shi mai yawan ibada ne ga mahaliccinsa kaga ne ya zama mai yabo din kenan amma inda za a faɗa a takaice a ce shi ba kowa bane face bawa a hausancan sai ga abin bai fito sosai ba ina fata mun fahimta in ma dai kira abin zai dan kara fitowa sai a ce an amna alaihi ba sai bawan da muka yi wa ni'ima to abin ya dan fito amma har yanzu ba kamar wancan bayanin da na yi na farko ba wanda ke nuna a ce tafsiri baka fassarar kalma kalma kwaya kwaya ta da kalma ɗaya ta larabci kalma ɗaya ta hausa in wannan za ka yi to ma'ana ba za ta fito ba abin da suke kira at-tarjamatul harfiyya kenan dole sai dai kai abin da ake kira at-tarjamatul ma'nawiyya ka tara kalmomi da yawa don fassara kalma ɗaya a larabci ka tara jumla cikakkiya don fassara kalma kwaya ɗaya a cikin kalmomin alkur'ani to sannan ne ma'ana za su da haka ba gwaninta bane ka ji wani malamin tafsiri kowace kalma ɗaya ana faɗa kafin mai jan baki yana jan abasa ita ya zo ya baya wata walla ya daura fuska wata walla ya zo ya baya an ja abu dan ba gwaninta bane ba aslan baya baka ɗanɗanon alkur'ani ka ji ɗanɗanonsa dole sai in ya tara jumla sannan da sai fito da ma'ana cikakkiya ina fatan kun fahimta to kuma mu koma kan wacce ma muhammadu illa kaga ita ma in zaka fassara da Hausa ba kowa bane face manzo kalmar ba kowa bane game da manzo Allah da din fada ka ce wa ma muhammadu manzo Allah bai zama komai ba illa rasulun face manzo kada ka min qabli rusul to kaga anan gurin ma ai siffa ta risala siffa ce daga cikin sufofi shi. ina fatan kun fahimta amma shi ita kadai ce siffar sa wanda siffar risala akwai siffa ta mai nubuwa siffa ta nubuwa akwai siffa ta kulla dan ya ce inna allaha ni khalilan kama takaza ibrahima khalilan amma me sai aka dauki kalmar risala a wancan wurin saboda a yakin Uhud an yaya ta cewa manzon Allah ya mutu shawa suna farin ciki ya mutu ya mutu har waɗansu suna munafikai suna cewa to da ya mutu kawai ku je ku yi hannu da mutanen ku da kuke yaka addinin ya riga ya tsare to sai ubangiji ta ala ya wa manzo Allah ko ci sufa sai tabbatar da sufa ta risala a shi anan an tabbatar risala ita ma fi muqabalati wato al-khaliq ko al-ila ma'ana bai zama Allah ba na ku ce baya mutuwa bai zama abin bauta ba na ku ce baya mutuwa manzo ne shi baya daga cikin sufofin manzo kuma ce baya mutuwa me hujja qad khalat <laughs> min qablihi rusul manzanni sun shuɗe kafin sa a ce dan shi ma yana matsayin manzo kuma sai ya shuɗe ya zama bakon abu qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum a attabi'u illa ma yuha ilayhi wa ma ana illa nadhirun mubin wato dai yadda kalmomin suke kenan sai mutum yayi sharhi sosai sama da in ya faɗe su kalma kalma to sai su bada ma'ana wanda suke ba ta dace ba ko ba za ta yi daɗin ji ba wato kenan wa ma muhammadun illa rasulun kada kalmi min qabli rusul manzon Allah sallallahu alaihi sallam lalle manzo ne shi ba Allah bane ba ko manzanni sun shuɗe kafin su da haka shi ma zai iya shuɗewa abinda aya take nufi kenan kamar in huwa illa abdul an amna alayhi lalle annabi isa bawa yake mai yawan bauta ga Allah shi ba ne Allah ba bawa ne wanda Allah ya wa ni'ima ni'ima ko mun yawanta idan an yi masa ba ta ba shi promotion ta yadda zai zama Allah watan wata rana har yanzu dai yana nan abdul an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il ina fata an fahimta to waɗannan su ne kalmomin da na so in kara fito da su musamman in mun hada da waccan da kuma waɗansu kalmomin ire-iren su za ku rika tunkaro da su ko a cikin alkur'ani ko a cikin hadisai ingantattu na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki shi ya kai mana assalamu alaikum ke dangane da faɗin da fir'auna yayi ga annabi musa shin kana ganin ba gaskiya ba ne ta cewa yana da ingina saboda faɗan Allah huwa saboda faɗar annabi Musa da yake huwa afsahu minni lisanan ma'ana kana nufin Fir'auna yayi gaskiya da yake wala ya kadu bin annabi Musa baya iya bayyana magana wannan aya da ta kawo ba ta nuna haka domin da yake wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan ka duba jirin kalmar huwa afsahu minni lisanan ya fi ni fasaha wannan yana nan Isa baya da fasaha anan Musa ke bada fasaha ma'ana harun afsah wa Musa fasih wanda shi fir'auna yana inkarin fasih din ma ba wai afsahu yake inkari ba da yace wala ka dubi wannan a fassara malamai suka ce ayyul lisani wato mai nauyin magana wanda ba a iya fahimtar sa kafin ya faɗa abu sai ya dade ba a san mai so yake ba kai ko ka san ba haka annabi Musa yake ni dan kace Fir'auna da sai ai dan uwa ka faɗa cikin hadari ka daina gaggawar haka a cikin irin zance haka ka daina gaggawar haka domin afsahu minni ya shine mafi fasaha sama da ni kaga ai afsahu ala tigati afal wanda siga ce ta me ta mufadala ta afalu tafdil kenan siga ce ta tafdil ma'ana kaga akwai fasihun akwai afsam idan ka hada su biyu annabi Musa fasihun wa Haruna afsam to amma shi maganar Fir'auna baya tabbatarwa da annabi Musa kasancewar sa fasih a yana kore masa afsahu yana kore masa fasihu din gaba da ya ce wala ya kadu dubin ina fatan ka fahimci wannan wannan kuma yake tambayar fadin Allah ta'ala idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ta Allah ya isa in ne wa tofika lallai ni mai karɓar ranka ne ko kuma in ne mutawafika lalle ni mai sanya ka barci ne domin lafazin at yana yana zuwa bi ma'ana al Allah ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'athukum fihi liyqda ajalan musamma kaga yatawaffakum bil layli wanda yake sa ku barci da dare yana daga cikin ikon Allah sanya mutane bacci da kuma farkar da su shi yasa manzo Allah idan ya tashi daga bacci ya koyar da mu ce ya koyar cikin sunnarsa mutum zai ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa ka zan dauko ka daga tabauka zan sanya suka bi ka akan kafirai su ne za su ci galaba akan su ila yawmul har kiyama ta tashi idan ko ka fassara ta da cewa inni matawaffika ni mai kashe ka ne ma'ana ni mai daukar ranka ne bai nuna ya dauki ran ba domin mutawaffi ismul fa'il ismul fa'il kuma ya ala al-hal wal yana nuna yiwuwar abin yanzu da kuma nan gaba baya nuna nayi da. idan ka ce ana daribun zaidan kana nufin a yanzu za ka dake shi kana cikin dukan ko gobe za ka dake shi amma ba zai yi ba ka dake shi jiya kaga darib kuma ismul fa'il kamar yadda mutawaffi ismul fa'il yadullu alal hal wal istiqbal da haka ni mai karɓar ranka ne ma'ana zan karɓar ranka nan gaba ba idan ka kafa hujja da ita akan cewa an riga an karɓi ransa to baka fahimci larabcin ayar ba ko baka da wani malami cikin malaman sunna da ya tafi akan haka sai mu'tazilawa da yan bid'a su kadai ne suka tafi akan cewa annabi Isa ya riga ya mutu dan saboda haka ba zai dawo ba suka yi inkarin da hadisan da suke nuna dawo wannan ko bid'a ce cikin bid'o'i suka kana da cewa hadisan da suke nuna zai dawo a hadisul ahad ne hadisul ahad kuma la yuhtaju biha fil aqaid to wannan ita kanta wannan da'awar bid'a ce cikin bid'o'i shi hadisi da hadisul ahad da hadisi mutawatiri dukkan sa ana kafa hujja da shi a cikin aqida da cikin abin da yake ba aqida ka'idar da salaf suka bayar shine idan sahal hadisu fa huwa madhhabi sahha mutawatiran sahha ahadan fa huwa madhhabi sawa'un kana zalika fil aqaid aw fi shara'i ina fata an fahimta wannan na tambayar fadin Allah ta'ala la yastawil qa'iduna minal mu'minina غير قول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما abinda ayar take cewa la yastawi alqa'iduna min almu'minina yadda ta sauka a fari karan farko lokacin da ta sauka la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah waɗanda suke zaman gida cikin mummunai bayan da za a yi su daidai wani mujahiduna da masu yin jihadi fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kuma kayukansu ba yanda za a yi wanda ya zauna gida yayi daidai da wanda ya tafi jihadi wanda ya tafi jihadi ya tafi da jihadi ya tafi jihadi da dukiyarsa da kansa wani kuma ya zauna a gida za su yi daidai faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim Allah ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu ya fifita su alal qa'idina akan mazauna gida wanda ba su yi jihadi ba daraja wato da daraja wa kullum wa adallahu husna amma kowanne an yi masa alƙawari da aljanna sai dai darajar su ta bamban tunda wanda ya zauna gidan ya zauna ne bisa da imani ba bisa ga nifaka ba shi ma mai imani ne amma ragwanci ya hana fuska wanda kuma ya fita ya fita ya je yayi jihadi bayan za a yi matsayin sa ya zama daya a cikin aljanna amma kowanne dan aljanna ne wa kullan wa adallahu husna wa faddala Allahu al-mujahidin ala al-qa'idin amma Allah ya fifita al masu jihadi ala akan mazauna gida ya fifita su da mai ajran azima lada mai girma darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wato akwai darajoji daga Allah da kuma gafara da rahma a haka aya ta sauka a karan wato ayar na nuna lallai duk wanda yake zaman gida baya daidai da wanda ya mai ya fita yaki to amma sai zanto wanda suka zauna a gida iri biyu ne akwai ashabul azar masu uzuri inda suna da lafiya da sun tafi akwai waɗanda suke ba su da uzuri kawai suka zauna to lokacin da ayat ta sauka makafi da guragu da marasa lafiya da tsofaffi irin wanda su sun zauna ne saboda mai uzuri Allah ce laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj to ta yaya su waɗanda suna da uzuri a ce kuma amma da su da wanda ba su da uzuri duk matsayin su daya sai Allah ya saukar da gairu ulil darari sai aka makala ta a tsakiya manzo Allah ya sa ta a wajen kaga da umarnin Allah ne la yastawil qa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari mazauna gida cikin mummunai waɗanda ba masu uzuri ba ba za su yi daidai da waɗanda suke jihadi da dukiyarsu da kawunansu a kenan mazauna gida cikin mummune masu uzuri daidai suke da waɗanda suka fita jihadi da su da kayan dai idan akwai uzuri da ya hana ka zuwa kana da niyya da za ka je amma saboda uzuri ya hana ka wannan daidai kake da wanda ya je ke sa manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya dawo daga yakin Tabuka yace akwai wadansu mutane suna zaune a gida babu wani kwazazzabo da kuka shiga ba wani matsatsin dutse da kuka shiga illa sharikukum fil ajr ba sai sun yi tarayya da cikin lada sahabbai suka mamaki aka ce saboda mai sai haba sahu bal uzur sun so su zo amma uzuri ya kana da su ba su dama su ba haka za a ba su ladan wanda ya zo saboda kikkiawan niyyar su za a ba su ladan wanda ya zo shi yasa wani mai hikima ke cewa ya rahilina ila albayt alatiq laqad sirtum jusuman wa sirna nahnu arwaha inna aqamna ala udrin wa an qadarin faman aqama ala udrin faqad raha ya rahilina ila albayt alatiqi ya karauka da suka daura kaya akan raƙuma sun tafi wancan da daddan daki dan aikin haji ko umara yana magana a lokacin da babu jirgi babu mota tun daga nan wurin zai. magana ta karshe yana cewa da Allah aiwa ja hankalin yan hizba zai daukan mataki kan mutum ba tare da sun yi bincike ba saboda ranar da aka yi tafsiri a Beirut Road an biyo barawo ana cewa barawo barawo ni kuma ina tsaye a wajen sai wani daga cikin yan hizba sai ya ture ni ne masa magana cewa me yasa ya ture ni sai ya ce ai tare muke da barawo sai sai kawai aka fara duka ne da karfi dai da kyar sai da rai dogon bayani kafin kwashi kai da Allah sa ka fara Allah baka lada wato dai ina jin sakon ya da ai karanta wazikar kanshi sako ne cewa dai in hizba su rinka yin bincike kana ba ma da hizba ba kowa ma bai kamata mutum ya dauke doka ba tare da yayi kokarin bincike ba eh. su ma ban tsammanin sun yi hakan dan dai sun munana maka kuskure ne aka wanda kuma dukkan dan adam zai iya yin kuskure eh, abinda ake kallo rinjayen aikin alkhairi saboda haka sai ka yafe musu bisa ga haka su kuma na tabbatar in sun ji wannan sakon ko waɗanda abin da ya shafa cikin su lalle nan gaba za su ɗauki mataki na wato bi a sannu kafin ɗaukar hukunci hasali ma baya cikin ka'idar mu ɗaukar hukunci a hannu idan an kama barawa akwai yadda muke yi da shi inda mu ba masu doka bane a hannu muka yi iyakacin kokarin mu a ga ɗan hilwa sun tsaya a waje dan masu hana barawan taba kayan haka ake masa fata kare taba amma idan ya taba har aka biyo su to kaga yan hilwa za su kama shi in sun kama shi kuma ba hukunci za su yanke masa ba akwai abin da za su yi masa wanda sun sani a ka'idar aikin idan aka yi kuskure kuma to wannan kuma kuskure ko da adam na iya samun kansa cikin kuskure sai mai fatan Allah ya yafe mana gaba kai kuma kai hakuri ka yafe su ko mana fatan za su kalli wannan anan gaba sai mu takaita akan